بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإتوار المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الذين يحبون الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله ويعرفون من حق المتصلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما الطاعة في المعروف وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يئذكم به وقال لأزواج نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والذي كان يتلوه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه كتاب الله والحكمة فكتاب الله هو القرآن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 a nan kofar kaura a cikin garin katsina yau goma ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan shida miladiya ta 2010 a wannan majalisin namu na mako-mako inda muke haduwa wajen karatun littafi ko wajen darasi mai suna bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiya ila ahli wanda kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin geron gwanan darussan mu a wannan masallaci mai albarka shine na da sha bakwai. idan ba a manta ba makon da ya wuce ba wanda ya gabata ba makon na ƙarshe mun fara karatu cikin wannan sako da ibn taymiya ya rubuta wa mutanen iraki kuma musamman shi'ar iraki domin jan kunne da gargadi da ainihin tsoratarwa da tunatarwa da jawo hankalinsu zuwa su koma ga shiriyar Allah su koma ga abin da Allah yake so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so su bar soye-soyen zukatansu da abin da suka gada marar amfani marar kyau malam yana gaya mana cewa shi wannan sako ya rubuta shi ne zuwa ga dukkan wani mumini dan uwa wanda yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tunatar da shi cewa son manzon Allah san Allah madaukakin sarki yana tattare cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba zai yiwu ba ba zai tabbata ba sai mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a ya yi masa biyayya ya so abin da yake so shi ne yake cewa هذا kitabu إلى من يصل إليه من الإخوان muminin wannan saƙo saƙo ne zuwa ga dukkan wani wanda zai kai gare shi daga cikin 'yan uwa muminai allazina yatawallauna Allah wa rasulahu wallazina amanu waɗanda suke jibintar Allah da manzansa suke jibintar waɗanda suka yi imani alladhina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una alhalin suna masu ruku'u wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu wanda kuma ya jibinci Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul ghalibun to lalle rundunar Allah su ne masu yin galaba alladhina yuhibbuna Allah wa rasulahu waɗanda suke san Allah suke san manzon Allah wa man ahabbahu Allah wa rasuluhu suke san wanda Allah yake so suke san wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so wa ويعرفون من حق المتصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرعه ما شرعه wa rasuluhu sannan suka san haƙƙin waɗanda suke tare da manzon Allah su ne sahabbai suka san haƙƙinsu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta da manzansa fa inna min mahabbatillahi wa ta'atihi mahabbata rasulihi wa ta'atahu yana daga cikin san Allah da manzansa yana daga cikin san Allah da yi masa da'a san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi masa da'a wa min mahabbati rasulihi wa ta'atihi mahabbata man ahabbahu ar-rasul wa ta'ata man amara ar-rasul bi ta'atihi yana da kuma yana daga cikin kuma san manzan Allah da yi masa da'a san wanda manzan Allah yake so da yin da'a ga wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni a yi masa da'a kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a wa ulil amri minkum da majibinta al'amari daga cikinku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya a cikin wani abu ko akan wani abu farudduhu ila Allah war rasul to kuma da wannan abun zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila yin haka shi ya fi alkhairi shi kuma ne mafi kyau ga fassara ko kuma shi ne mafi kyau ga makoma wa qala an sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man ata'ani faqad ata'a Allah wanda duk yayi mini da'a inji manzon Allah yace yayi wa Allah da'a wa man ata'a amiri faqad wanda yayi wa shugaban da na nada da'a to hakika ne yi wa da'a wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba min to ya saba wa Allah wa man asa amiri wanda ya nada shu wanda ya saba wa shugaban da na nada faqad asani to ya saba min وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هكذا من زن allah. sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da amirul mu'minina sarkin muminai aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yarda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aike ce inna mata'atu fil ma'ruf kadai ana yin biyayya ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi wa qala haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq babu da'a ga wani mahaluki wajen a saba wa Allah mahalicci waɗannan dunnaso shi ne da ibnu taimiyya ya fara buɗewa da su ya ce mutanen da suka san haƙƙin Allah suka san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke son Allah da gaske suke son manzon Allah da gaske kuma ya fassara menene ake nufi da son Allah da son manzon Allah ya ce idan mutum yana son Allah yana yi wa Allah da'a to dole ne ya so manzan Allah ya yi masa da'a in ba haka ba to ƙarya yake idan mutum yana son manzan Allah yana yi masa da'a to dole ne idan mutum yana son manzan Allah to dole ne ya yi masa da'a dole ne ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da'a domin wannan shi zai mana fashin bakin ma'anar soyayya saga ga manzo sallallahu alaihi sallama kadan ba haka ba kuwa to ƙarya yake yi idan mutum yana yi wa yana son manzan Allah da gaske to dole ne ya so abin da Allah da manzansa suke so idan ya ce yana son Allah yana son manzan Allah amma baya son abin da Allah ya ce yana so baya son abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana so to ƙarya yake yi baya son Allah baya son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne idan za ka za ka tabbatar mana da cewa kai mai san manzan Allah ne to ka so abin da manzon Allah yake so duk wannan hannunka mai sanda ne ibnu taymiya yake yi domin ya nuna maka ya yi maka ishara zuwa ga matashiyar wannan littafi ya yi maka ishara zuwa ga matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin waɗanda yake ƙoƙarin faɗakarwa yake rubuta musu wannan sako ba su yadda da girman sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba sa son su suna la'anta su suna gaya musu baƙaƙen maganganu ƙarara shi ne yake so tun daga farko ya musu hannunka mai sanda ya nuna musu cewa idan har da gaske suna son Allah suna son manzon Allah to su so abin da Allah yake so su so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so idan ba haka ba kuwa to in za su shekara suna kakaci suna ihu suna cewa suna son Allah to ƙarya suke a gurin muminai ba masoya Allah bane ba masoya manzan Allah bane in ka ga ma ka ce makiya Allah ne da manzansa to shi ne ya kawo ayoyi da hadisai waɗanda za su tabbatar da wannan batu shi. domin wannan ita ce ɗabi'a ta malami wanda ya san abin da yake ɗabi'a ta malami na sunna wanda ya cika da ilimi idan ya yi magana ba haka yake sakinta haka kawai ta magana rata ta ba dalili ba shine ya kawo dalili don ya tabbatar da wannan magana kuma duk wanda ya yarda da Allah da manzansa wajibi ne ya gamsu da waɗannan dalilai da shi ibn taymiya ya koro ya kawo faɗar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzo wa ulil amri minkum da majibinta al'amari daga cikinku fahimta na tanaza'tum fi shay'in idan kuna ja'in ja game da wani abu farudduhu ila Allah war rasul to kuma yar da shi wannan abin zuwa ga Allah da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun kasance masu yin imani ne da Allah da ranar lahira zalika khairun yin haka shine yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila shine mafi kyau ga fassara ko kuma shine mafi kyau ga makoma da'ar Allah azza wa jalla da Allah ce wa atiullaha ku yi wa Allah da'a ana yi wa Allah da'a ne ta hanyar yi masa biyayya cikin abin da yayi umarni da shi ya hana imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi wannan ita ce da'ar Allah da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ma tana kinsi tana tattari cikin yi masa da'a cikin umarninsa da abin da ya hana ulul amri kuma da aka ambata su ne sarakuna masu mulki malamai alƙalai da dukkan wasu wanda suke da ragamar jan wato ragamar wato jan wani bangare na al'umma ko kuma dukkan al'umma waɗannan su ne ulul amri duk wani wanda yake da wani shugabanci da shari'a ta amince da shi to wannan yana karkashin ulul amri abinda ake nufi da da'ar su shine yi musu da'a cikin abinda suke yin umarni da shi ko kuma suke hana yin sa matukar dai wannan abin bai zama saban Allah ba domin ba a yi wa mahaluki wani mahaluki da'a cikin abinda yake saban Allah ne kamar yadda hadisi zai zo akan wannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kira mu'minai da sifar su ta imani sifar da tafi tsada tafi daraja a gurinsu domin a nuna musu cewa in har ko muminai ne to ga aikin muminai ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka yadda da kaɗaitarsa suka yadda da samuwarsa suka yadda da dukkan wani abin da Allah ya wajabta imani da shi to in har haka kuke da gaske to ku saurara ati'ullaha wa ati'ur rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a aka maimaita ambatan da'a ga manzansa aka ce ati'ullaha wa ati'ur rasula duk da cewa zai yi a ce ati'ullaha war rasula kamar yadda yake cikin wasu ayoyi qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin kaga ba a maimaita kalmar ati'u din ba anan amma anan sai aka maimaita kalmar ati'u Allah sai kuma aka sake cewa wa ati'u rasula domin a nusar da kai ka fahimci cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana da ɗa'arsa ta musamman kada ka yi magana irin ta yadda wasu wawaye suke faɗa masu cewa ai shi manzan Allah kawai aiko shi aka yi ba ya da damar ya ce ga ƙarin bayaninsa an aiko shi kawai ya zo ya bada sako ya juya kamar yadda ake aiko duk wani mai wanda ake aikawa zuwa kawai zai ya ce to ga wasiƙa amma kai ya ƙara komai suka ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake alaƙar su da mu ya mu da shi haka babu batun yayi bayani ko kuma batun ya faɗi wata sunna ko ya faɗi wata shari'a a shi don haka suka ce babu ruwan su da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su abinda suka yadda da shi alƙur'ani zalla wanda mu a gurinmu alkur'ani zalla ma ba su yarda da shi ba dan shi alkur'ani zallaɗin shi ya ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan matsayi din da sun yadda da shi da sun ba wa manzo Allah matsayinsa da Allah ya bashi to amma da suka hana annabi sallallahu alaihi matsayinsa suka ce ba su yarda shi mai bayani bane to kaga anan ba su yarda da alkur'anin ba domin alkur'ani shi ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun kaga ubangiji ya ambaci abin da ya saukar ya kuma ambaci bayanin da manzon Allah zai yi abu biyu ne a nan Allah ya dunkule cikin wannan ayi wa anzalna wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da wannan alqur'ani kaga wannan shine gundarin alqur'ani da wannan yace ya yarda da shi to sai ya ci gaba da cewa to bayyana linnasi dan kayi wa mutane bayani duk sanda aka ce kayi bayani to wannan yana nuna akwai abin da za a yi bayanin akwai abin da za a yi wa bayani akwai shi kuma bayanin kansa Bai yi wa abin ya zama shi ne bayanin kansa kuma a ce ka yi bayani haka akwai almubayyan akwai almubayyin akwai abin da yake ake yin bayanin a kansa akwai kuma abin da ake bayanin da shi haka sai suka yadda da cewa Allah ya saukarwa da manzo sallallahu alaihi wasallama abin da za a yi bayanin amma ba su yarda da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ba kaga waɗannan su ne yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd sun yarda da wani sashi amma sun kafirce wani sashi saboda haka ne muka ce wanda zai ce qur'ani zalla ya yarda da shi bai yarda da sunnar manzon Allah ba to qur'ani zalla din ma bai yarda da shi ba dan a cikin zalla alqur'ani ne aka ce yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a tashi ta karan kansa cewa atiullaha sai kuma aka ce wa ati'ur rasula bal ma a wani gurin Allah ya nuna in ma kana son ka zama mai da'a ga Allah sai ka zama mai da'a ga manzon Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda duk yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya to Allah yayi wa ashe kaga wanda duk yace zai yi wa Allah biyayya ma'ana zai karba da Allah ya aiko manzo da shi amma ba zai karbi umarni daga manzon Allah ba ba zai hannu daga abin da ya hana ba to wannan bai zama mai da'a ga Allah ba Allah ne subhanahu wata'ala ce ma atakumur rasula fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk manzo sallallahu alaihi sallam ya zo muku da shi fakhuduhu to ku karbe shi duk kaga ma dinnan abin nan ismul mawsul al-ismul mawsul kuma yana daga cikin alfazul umum lafazan da suke nuna gamewa wa ma kaga duk wani abin da manzan Allah ya zo da shi alkur'ani ya shiga sunnarsa ta shiga ayyukansa da maganganunsa da ɗabi'unsa duk sun shiga ƙarƙashin kalmar ma domin a larabci tana daga cikin alfazul umum tana daga cikin alfazul umum don haka tana nuna gamewa game da abin da duk manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka nan manzo Allah madaukakin sarki yana cewa kun Allah وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين Allah maɗaukakin sarki ce ku bi Allah ku bi manzan Allah fa in in kuka kuka bijiri kuka yi taurin kai kuka ba da baya fa ma alaihi ma hummila shi abinda yake kansa na wajibi wanda za a tambaye shi a kansa shine abin da aka dora masa na isar da sako kuma ya isar ya gaya mu wa alaikum ma kuma abin da aka ɗora muku na ku bi shi ku yi masa da'a ku karɓi abin da ya zo da shi na da'awa ku za a tambaya ba shi za a titsiye a tambaya akan aikin ku ba Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu idan har kun masa da'a to za ku shirya kaga duk wanda bai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ba to ba shiryayye bane batacce ne domin annabi Allah madaukakin sarki ya nuna shiriya ta tattara ne cikin yi masa da'a da zarar ka ki masa da'a to ka bar shiriya wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin annabi ba komai Allah dora masa face ya isar isarwa kuma bayyananniya annabi ya isar ta hanyar karantar da mutane alqur'ani ya isar ta hanyar yi musu bayanin alkur'ani da maganganunsa ya isar ta hanyar yi musu bayanin alkur'ani da ayyukansa ya koyar da su yadda ake sallah duk da cewa Allah ya faɗi cewa a yi sallah wa aqimus salata amma bai faɗi yadda za a yi sallah nan daki daki daki ba annabi ya yi sallah aka gani har ma hawa mimbari yayi rika yin sallah ta saman mimbari yayi ruku akan mimbari in zai sujjada ya sauko kasan mimbari ya sujjada sannan ya koma don waɗanda suke ƙarshen sahu su hango shi yake cewa inna ma fa'altu zalika litatammu inna ma sana'tu zalika litatammu bi salati lita'allamu salati wa litatammu bi nayi haka ne dan ku koyi sallah daga waje na ku koyi da ni yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi yace khudhu anni manasikakum ya fita aikin hajji yace ku riƙe ayyukan hajjinku daga wajena wato ku yi kamar yadda kuka ga ina yi ashe kaga yi bayanin da Allah ya ɗora masa babu wani abin da ya rage shi yasa a hajjatul wada hajjinsa ta ƙarshe a hudu bassa a cikin bayan ya yi bayani ya bayani yakan daga hannu ya ce ala hal ballagtu ala hal ballagtu ala hal ballagtu allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad nabi ya ce ku saurara na isar ko ban isar ba na isar ko ban isar ba na isar karshe ce ya Allah ka shaida ya Allah ka yi shaida don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin da Allah ya dora masa wannan albalagul mubin din da ubangiji ya dora masa yayi saboda haka ya rage na mutum ko ya yadda ko ya kibi wannan shi ta shafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama abinda ubangiji ya dora masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'sibuka minan nas mun yi imani cewa annabi sallallahu ya isar kamar da Allah ya neme shi da ya isar to haka ubangiji ya tabbatar wa da annabi da'a tashi ta karan kansa yace wa atiur rasula sai kuma ya ce wa ulil amri minkum kaga anan ba a maimaita kalmar atiu ba domin a ja hankalinka ka fahimci cewa dukkan wani wanda ba manzon Allah ba dukkan wani mutum wanda ba manzan Allah ba komai ko menene matsayinsa da'ar da ake yi masa tana da ta'adduki ne da da'ar da ake wa Allah da manzansa idan har abin da zai yi umarni da shi ko ya hana ya ci karo da abin da Allah ko manzansa suka yi umarni da shi to anan babu da'a bai da wannan haƙƙin bai da wannan garantin shi yasa Allah bai maimaita kalmar wa aqi'u ulil amri ba bai ce wa aqi'u kamar bai ce wa aqi'ur rasula ba sai kawai aka cire kalmar da'ar da aka zo magana akan ulul amri ulul amri kamar yadda muka faɗa ya kunshi shugabanni masu mulki waɗanda suke da mulki na shari'a wato wanda shari'a ta yadda su masu mulki ne hakanan ya kunshi malamai waɗanda su ne ma aula a ƙarƙashin wannan ayat don haka wasu ma malamai suka fassara da cewa hum ahlul qur'ani wal ilm mujahid ya faɗi wannan kafin sa abdullahi bin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ya fassara ayar da haka haka nan mujahid haka nan imam malik malamai da dama sun fassara ayar da cewa ana nufin ahlul qur'ani wal ilm wato malamai masana alqur'ani waɗanda suka san tafarki na ijtihadi wasu malamai suka ce ashabu rasulillah ake nufi da ulul amri minkum wanda babu shakka sahabban manzo Allah su ne farkon waɗanda za su shiga karkashin ulul amri domin ana maganar cewa ulul amri su ne malamai babu shakka sahabbai su ne farkon wanda za su shiga karkashin tutar malinta don haka kaga lalle ilalla suna ciki don haka wanda ya fassara ayar da cewa ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi ya fassara ta da wani bangare na ma'anarta ko kuma ma'anar da tafi cancanta da shiga karkashin ma'anar ulul amri da wannan da ya fassara ba wai yana kore zamantowar wani ulul amri ba wasu malamai suka ce hum ahlul aqli war ra'i su ne masu hankali masu fada a ji waɗanda in sun yi magana maganar su tana da ma'ana tana tattare da hikima babu shakka waɗannan ma za su koma karkashin dai malaman ne karkashin waɗanda suke a malamai na kiransu ahlul halli wal aqli masu faɗa a ji domin wanda duk zai faɗi magana matukar dai bata dace da Alƙur'ani da sunna ba wannan magana babu hankali a cikinta Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna ja'in ja kan wani abu ka duba mu Allah ce fi shay'in wannan na kira ce fi siya siyaqi shart kira a ƙa'idan larabci idan ta zo fi siya siyaqi shart tufidul umum fa in tanaza'tum fi shay'in ay fi ayyi fi kulli shay'in duk abinda za ku ja in ja a kansa ko menene shi ko menene shi saboda haka ya kunshi al'amuran addini ya kunshi al'amuran duniya matukar dai kuna jayayya kan abin to ku binciki hukuncin abin a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce farudduhu ila Allah war rasul ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa ubangiji ya abaci wannan niza fi shay at-tanazu fi shay domin ya nuna cewa ana iya a samu sabani ko dai a tsakanin shugabannin su karan kansu wanda ya ce a yamma wani ya ce a gabas wani ya ce a tsaya a ƙasa wani ya ce a hau sama wani ya ce baƙi, wani ya ce fari wani ya ce na yadda wani ya ce ban yadda ba a karan kansu za a iya samun wannan a tare da su ko su kansu malaman ana iya samun jayayya a tsakaninsu wani ya ce halal wani ya ce haram wani ya ce wajibi wani ya ce makaruhi wani ya ce ayi wani ya ce ka ayi wani ya ce sunna wani ya ce bid'a wani ya ce tauhidi wani ya ce shirka duk za a iya samun wannan kamar yadda gashi nan dai ana gani ba wani abu bane a boye malaman suna sabawa wannan ya ja nan wancan ya ja can to idan an samu irin wannan jayayya din ba cewa ake yi ba ka je kai kowanne ma ɗaya ne a ce kawai to ko ma wanne tunda dai malami kaza ya fizigi kaza ya ja kaza wana ya ja kaza to kawai kowanne ma ka rike daidai ne kamar yadda wasu ke faɗa su ce ai duk mazhabar da ka rike ma duk ɗaya ne don haka in ka rike malikiya to kawai ka rike malikiya har mala'ikan mutuwa ya zo maka in ka rike shafi'iya to kai ba shafi'i ne har zuwa lahira in ka rike hanafiya to ka tsaya a hanafiyar ka karka kuskura ka saki abu hanifa in kuma hambaliya kake to ka tsaya ka rike hambaliya din in ka tashi mutuwa ka yi wa 'ya'yanka wasiya ka su fita daga hambaliya kamar yadda wani yake cewa ana hambaliyun ma hayaitu wa in amut fa wasiyati lin nasi an yatahambalu shi ma shi hanafiya zai yi ko ma shi hanafi hanbaliya zai yi matukar dai yana da rai ba abin da zai sauke shi wani da ba maliki ma zai iya faɗar haka ana maliki ma hayitu fa in amut fa wasiyati lin nasi an yatamalaku shi matukar yana da rai to shi ba maliki ne in ma zai mutu zai yi wa mutane wasiya kafa a saki malikiyar nan in sama da kan za ta rike za ta haɗe to sai dai ta haɗe je wa Allah ba malikiya to kaga wannan ayar tana nuna tana rushe ra'ayin cewa ka tsaya akan wani ra'ayi ka naci ka jajirce babu sassauci ba gudu ba ja da baya ko da ko ya saba wa sunna ko da ko ya saba wa dalilai masu ƙarfi wannan ayar tana rushe haka domin ayar tana magana akan yi wa Allah da'a da manzansa da waɗanda suke majibinta al'amura wanda malamai sun shiga ƙarƙashi sai aka ce fa'in ta na za'atum ashe kaga za ku yi jayayya din za a samu wani ya ce e a yi sunna wani ya ce ka a yi to in aka samu wannan jayayya ba ce ake ba a haɗa kai kowa ya yi nashi ba haka Allah ya ce ba masu cewa a haɗa kai kowa ya je ya yi nashi ai duk lalibai ake ado ka san wasu haka suke cewa ai da abin ma ai lalibai ne ado kaga shi ya yarda a duhu yake ka yadda a duhu kake bo bai da a duhu muke ba wallahi ki ai lalube ne a duhu saboda haka kowa a bashi ya laluba inda yake tsammanin zai samu wani kuma ya raba kafa ya laluba a nan ya laluba a can ko Allah ba ya san irin wannan ko kai daya ko kai sunna ko kai bid'a ko kai tauhidi ko kai shirka ko ka so manzon Allah da sahabbansa ko kuma ka zama tababbe batacce amma ba zai yi ka so manzo Allah shi kadai ka ce kana san shi amma kuma duk sahabbansa kai baka san su kuma ya zama kana kan daidai wannan ba za ta yiwu ba saboda haka Allah sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in mun ce wannan nakira ce fi siyaqi shart tufidu al idan har kuna jayayya kan wani abu farudduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah ta yaya za ka mai da shi zuwa ga Allah shine ka mai da shi zuwa ga alkur'ani a duba alkur'ani a gani war rasul da manzo ku mai da shi zuwa ga Allah da manzo wanda yake nuna maka in an tashi warware ta ƙaddamar to alkur'ani da sunna za a ɗauko a haɗe a a tattare kada a ce a a a da sunna a riƙe alkur'ani shi kaɗai a yi hukunci da shi wannan ma hanya ce ta halaka hanya ce ta tabewa dole sai an gwama alkur'ani da sunna domin ita sunnar ita ke bayanin alkur'ani idan aka aje ta gefe guda to ma'ana kenan za a jawo aya kai ka yi bayanin yadda ka ga dama wancan ba yadda yake so wannan ba yadda yake so kuma kowa ya ce da alkur'ani ya hujja kamar wanda zai ce a baka ko wazifa ko dariƙa saboda Allah ya ce ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila Allah ne ya ce ayi zikiri da yawa ayi tasbihi da yawa saboda haka in ka shiga dariƙa to za ka yi zikiri da yawa don haka menene anan menene anan ba daidai ba إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما kaga an umarce ka da kai wa manzo Allah salati menene laifi a ciki kaga alqur'ani yake jawowa kuma alqur'ani ya ce ayi zikiri ya ce ayi tasbihi ya ce ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a nemi gafara sa wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaikum bidarara ya ce ayi istighfari to amma ai ba anan ne abin ya tsaya ba shi wanda aka aiko da wannan saƙon shin ya yi aiki da waɗannan ayyuka ko bai yi ba shi ya yi zikirin da yawa ko bai yi ba ya yi tasbihin safe da yamma ko bai yi ba ya yi istighfari ko bai yi ba ya yi to sai mu zo mu duba irin yadda kake yi yayi ko ko a ku yadda yi to anan ne ya fa ke ka kaga mu ba mu ki ai dole ma ka yi zikiri da yawa amma ka ba ka saba alqur'ani dole kai tasbihi safe da yamma haka alqur'ani yace ayi manzo Allah kuma shine farkon wanda yake aiki da ayar da Allah ya saukar masa kafin ma wani ya aiki da ita domin shi aka saukarwa sannan sahabbansa suna tare da shi suna makalkale da shi duk sanda aka saukar da wata aya sai ya karanta musu kuma za su yi aiki da shi da ita kamar yadda Abu Abdurrahman Sulami yake cewa waɗanda suka tarar da mu alqur'ani mun kasance ba ba sa wato ba sun karanta aya goma ba sa wuce ta sai sun koyi ma'anarta da aiki da ita ashe kaga sun yi aiki da ayar in sun yi aiki da ita to yaya suka yi yalle suka rika shimfiɗawa in ka ce a a eh to kai kai kana ga ya kamata ka shimfiɗa to kaga anan ne anan ne ka saba musu alqur'anin kenan ba annabi ba ya aiki da shi ba in ya aiki da shi ya kamata shi ma ya shimfiɗa kyallan kamar yadda ka shimfiɗa ya kamata ya rika tuma yana tsalle yana bugun kirji yana yana zikiri wanda ko duk bai yi ba ashe kaga ba wannan ne zikiran kasiran da Allah ya ce me manzo Allah yi a rayuwarsa yake nuna zikiri annabi duk wani faɗi tashinka ya koya maka abin da zaka faɗa na kwanta bacci ya koya maka zikirin kwanciya bacci in ka tashi an koya maka zikirin da zaka yi in ka tashi daga bacci in zaka ci abinci an koya maka zikirin da zaka yi ko ba haka ba in ka gama cin abinci an koya maka abin da za ka faɗa in ka tashi fita daga gidanka an koya maka zikirin da za ka yi in ka dawo gidanka an koya maka abin da za ka faɗa in ka shiga kasuwa an koya maka me za ka faɗa in za ka sa sutura an gaya maka me za ka faɗa in sabuwa ce ma an gaya maka me za ka ce in za ka shiga ban ɗaki an koyar da kai abin da za ka faɗa in za ka fito daga ban ɗaki an koyar da kai me za ka faɗa in za ka shiga masallaci an gaya maka me za ka yi in za ka fita an koyar da kai me za ka yi wannan ba shi ne zikiran kasira ba dan Allah yanzu wanda yake wannan a ce baya zikiri da yawa shi wanda yake cewa a yi zikiri da yawa baya haka dan bai ma san su ba idan ya zo yayi wannan na da'irar shi kenan ya gama zikiran kasira wanda an sani a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka shigo gidanka baka ambaci Allah ba tare da shedan za ku ya biyo ka tun daga kasuwa ko ma'aikatarka kana shiga ba ambatan Allah zai shiga shi ma tare da kai a kawo ma abinci kana miƙa za ka ci ba sunan Allah ku ci tare a kawo ruwa ku sha tare kaga anan ko da ka je kai wannan kewayar kyallan a banza ba zai fasa biyo ka ba ba zai fasa cin abincin ka saboda ka bar sunnar ta gaske ka rike shirme saboda haka aikin manzo Allah shi yake nuna zikirin shi yasa Aisha ta ce kana yazkurullah ala kulli ahyani manzo Allah a duk yanayin da yake ciki ambatan Allah yake amma ba a taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su abubakar da umar ana ta tada kura ana ana zikiri ba ba taba ji ba ba wanda zai karanta maka ko hadisi rubabbe ba ba ta gari ba zai iya gaya maka ba ashe ga manzo Allah shi ya fassara me ake nufi da zikiri wannan shine da yana din nasi ma nuzila ilayhi shi yasa wanda yake son yake yake son ya dabi da ba zai so sunna dan sunna ita ce bata masa sha'aninsa sa tana bata masa garinsa don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi yake tafsirin alqur'ani don haka in kuna jayayya akan wani abu sai Allah ya ce farudduhu ila Allah war rasul sai aka hada duka biyu aka koma ga alqur'ani sai kuma a koma ga sunna a ga cewa akwai manza akwai inda annabi yayi bayanin wannan ayar a aikace ko ko a fadake idan an samu shikenan rigima ta kare ya kamata kowa ya ajiye ra'ayinsa kuma in ya dace da ra'ayin ɗaya daga cikinsu to a bi wannan ra'ayin ba dan yana ra'ayinsa ba dan yana abinda sunna ta zo da shi abinda alkur'ani ya tabbatar idan kuma duka rayukan bi ba wanda ya dace da sunna sai a watsar da su sai a koma kan sunna wannan shine abinda alkur'ani yake nuna farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan aikin ba kowa yake yin shi ba sai mu sai mu bi wanda bai imani da Allah da ranar lahira ba to ba za ka same shi da wannan ɗabi'a ba za ka same shi mai faɗa ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah da ya faɗi uswa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai yace liman kana yarju Allah wal yawmal akhir yarju Allah wal yawmal akhir wanda babu baya tunanin lahira to babu ruwan shi zai iya rufe ido ka kawo sunna ya sa kafa taki juya baya ya bata fuska ya yi maka kakaci ya maka ihu ki ko abu kaɗan ku ce manzan Allah ya ce abu kaɗan sai ku ce wa mutum manzan Allah ya ce a to ya kake so in ce maganar addini muke yau wata magana ce ta siyasa watakila ma sai in yi kocin ɗin wani arne ma in ce ya ce ba yanzu magana ce ta addini tsantsa haka dole in ce manzan Allah ya ce ba likitanci ba ne ba injiniyarin ba ne. bari in kawo maka maganar engineers ko in kawo maka maganar likitoci su magana ce ta Allah ya ce annabi ya faɗa haka dole a yi wannan shi yasa Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun yin haka shi yafi alkhairi to duk abinda za ku yi babu alkhairi cikin sa yin komawa zuwa ga Allah ko komawa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbansa duk sanda wani abu ya faru na rigima na abin nan rashin fahimta tsakanin su sai su ruga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su gaya masa abin da ya faru shi kuma sai ya musu hukunci inna ma kana qaulul mu'minina inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah ce wannan ita ce maganar mu'minai duk sanda aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa domin ya hukunci tsakaninsu za su ce mun je mun bi waɗannan su ne masu samun babban rabo asalin wannan aya ta sauka kamar yadda yake cikin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wata sariya a wata ruwaya shugaban sariya din wato wannan yar karamar runduna mai kai sabami da farmaki take kira sariya karamar runduna da manzo sallallahu alaihi wasallam baya cikin ta don ta kai samame ko ta jiyo ta leko asiri annabi ya tura wata sariya ya shugabantar musu da wani shugaba a wata ruwayar shine abdullahi uh, ibn huzafa as-sahmi lokacin da suka je a wajen wannan abin da sai suka bata masa rai shi shugaban nasu suka bata masa rai sai ya hada ya ce su je su yi itace suka yi ce ku hada wuta tana ci ganga ganga ya ce to duk ku hada wasu suka tafi za su fada wasu suka rike suka rike abin nan rigarsu suna za su fada wasu na ba za a fada daga baya har ya huce ana haka ana ta ja in ja wasu tafi za su fada wasu rike su har ya huce ce to shi kenan wuta ta mutu suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka gaya masa ba abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kun shiga ba za ku fita ba har alkiyama har abada kun shiga kenan أي إنما الطاعة في المعروف شيل وانا آية سوق يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأن شيل ما في كون شيل ما في الخير وشيل الخير وأحسن تأويلا شيل قوة في كون لو فسرة وتدوى تفسرة دوى رأي دوى تأويل da za ka yi bai kai abin da sunna ta faɗa ba in ka koma ga abin da sunna to ka samu tawili da ya fi kowanne ko kuma wa ahsanu ta'wila shi ya fi kyakkyawan makoma mafi kyan makoma wato wanda zai rike sunna to karshensa zai yi kyau sabanin wanda zai saki sunna in kuna son ku samu alkhairi kuma karshen ku yi kyau to kuma yi da al'amarin da kuke jayayya a kansa zuwa ga Allah da manzansa shine wa ahsanu ta'wila wannan albishir ne Allah yake wa dukkan wani wanda zai rike sunna karshen shi ba zai ba zai muni ba karshen sa zai yi kyau sannan malam ya ci gaba da kawo hadisai waɗanda suke ƙara ƙarfafar ma'anar wannan aya ko fito da ma'anar wannan aya ya ce wa ƙala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama man ata'ani faqad ata'a Allah wanda duk ya min da'a to hakika Allah yi wa da'a wanda duk ya mun da'a faqad ata Allah hakika yayi wa Allah kaga wannan daidai take da fadar Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ai baya umarni da wani abu sai abinda Allah ya umarni da shi wanda ya wanda ya aiki da abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi to ya bi wanda ya yi wa Allah wanda shi ne ya yi wa annabi wannan umarni ko kuma ya zama ma'anar hadisin inna Allah amara bi ta'ati faman ata'ani faqad ata'a amra Allah lahu bi ta'ati Allah ya yi umarni da ayi yi min da'a wanda ya min da'a to ya bi umarnin da Allah ya yi na ayi yi min da'a haka nan wanda ya saba min to ya saba wa Allah da ya yi umarni cewa ayi yi min da'a manzo Allah ce wa man asa amiri wanda ya saba wa shugaban da na nada shugaban da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi ya nada shi faqad aba faqad aba'ani wanda duk ya masa da'a to ni yayi wa domin ni na ce ayi masa da'a don haka wanda ya masa ba karan kansa ya ba ni ya wa da'a a wata ruwaya a wajen muslim ruwayar hammam da araj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa man aba al-amira maimakon amiri wanda ya yi wa shugaba domin duk ma'anar lafizan biyu ma'ana ɗaya man a amiri ko man a al'amira domin al'amira a nan ana nufin dukkan wani wanda yake da haƙƙi shugaba adali da shari'a ta ba shi dama na ya jibinci al'amuran al'umma to wanda duk ya yi masa da'a to ya yi wa shari'a da'a domin ita ta dora masa nauyin gudanar da da rayuwar al'umma da haka da'a gare shi da'a ce ga shari'a wasu daga cikin malamai kamar al yana faɗar cewa abin da ya sa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan maganar shine ƙuraishawa da sauran ƙabilu na larabawa ba su san wani abu shugabanci ba don haka idan ma an ce ga shugaba to za a iya masa tawaye da wuri ba maganar a ce ga wani shugaba da zai ginda ya kara ya ce ka a tsallaka in ka kula ko asira in ana karanta muku sira za ku ji abu su biyar an ce sarkin maka amma sai ku ga aike shi aiki sa aike shi da kaya ya je masu fatauci a aiko shi madina wato dan aiki ne ba ya da damar ya kinta ya ga wata kara ya ce ka a tsallaka ba damar ya ba ya ba da wata doka a bita za ka ƙarshe ma za ka samu ba ya da wani ba irin shugabannin masu kama karya ba za ka ɗansa a mu'awiyar lokacin da fatima bin tukai ta zo za ta aure shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma mu'awiya fa su'ulukun la mala lahu ka taba ga wannan gwamna ba ba kudi ko dan shugaban kasa ko dan wani minista ko yar mini ba mata ba ko yar sai kaga sun tara to ba ga ga muawiya dan sarkin makka ne amma manzo Allah ya ce fa su'ulukun su'ulukun su'ulukun ba wanda yake karab kaf ba di wato ba shiga ba ta haka talaucin da ciki ba su'ulukun la balalau da ba da wata sana'a kaga za a rika yin hannu baka hannun ƙwarya to bai da wata sana'a ba ce amma muawiya fa ulu kullu malal da ka shugabanci a cikin laraba kafin zuwan musulunci imara wani abu ne wani abu ne wahmi suri baya da hakika kawai dai ana cewa wani dai shugaba ne amma dai a ce wai gashi yana da wani matsayi na shugabanci wannan duk babu shi to shine da musulunci ya zo sai ake sai musulunci ya zo dai ya kwadaitar da su kan bin shugaba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da wannan cewa duk wanda ya yi wa shugaba biyayya to shi yayi wa tunda shi shugabancinsa shugabanci ne na addini shi yasa akwai magana da ibnu khaldun a cikin sa yake faɗa su larabawa asalin tashin sun tashi ne cikin geji rayuwa irin ta taba ƙauyen daji wanda ban da dabbobi raƙuma da wakai da waye bai san komai ba don haka rayuwa ce wata ke cike da ƙasawa ƙiƙashewar zuciya da rashin rahama da rashin tausayi tafiyar da al'amuransu yana da wuya sai da abu biyu ko dai ta hanyar kabilanci ko ta hanyar addini idan ba a ƙullo ta waɗannan hanyoyin biyu ba to ba za ka iya shawo kansu ba kuma har yanzu ba larabe haka yake ko dai ka shawo da shi ka shawo kansa ta hanyar shi kana ganin kai nashi ne kai dan kabilar sani da haka shugabancin ka shugabancin kabilar ne duka da ya maka biyayya nan ko ko a'a yana ga shugabancin naka na addini ne shi kuma ya yarda da wannan addinin to anan ma zai maka biyayya shi yasa kaga da musulunci yazo sai ya daure su wanda da suna a warwatse suna faɗa a junansu suna ta yaƙe yaƙe ɗan ƙaramin abu sai ya sa ta yaƙe ta zubar da jini ba ji ba gani a ɗau shekaru ana faɗa da musulunci ya zo sai ya fa'allafa bai na kulube ya maida suka zama abu guda zukatan suka zama zuciya ɗaya to matuƙar ba musuluncin ba to ba abin da zai haɗa su shi yasa ka duba yanzu ƙasashen laraba mana ka gani da aka yi watsar da musuluncin kana ga kowa kawai harka gaban sai ba wasu kasashen da suka kasa haɗa kansu su tunkari ƙalubalen da yake nasu ne gaba ɗaya irin kasashen laraba kaga duk yadda muke dinnan kara zube afirka da yadda azzalumai da biyagu suka yawa a cikinmu duk da haka mun fi su taɓuka wani abu za ga ƙungiyoyin kasashen afirka ana haɗuwa a yi wani abu a cimma wani wata matsaya har ma a kai wani ɗauki har ma kuma a ci wata nasara ana samun wannan amma ka gaya ma wata kungiya ta kasashen laraba da suke iya wannan babu in an zo taro kowa da ajandar sai yake zuwa tun daga can shi babban abin nan din ya a babban mugu din ya gaya masa cewa ga abin da ni nake so saboda ina da kawaye guri kaza guri kaza to abokaina ne to haka ba na son a ɗauki wani kudirin da zai saba musu shi ma wancan ya ba da shi ma wancan ya bada shi ka duba yanzu yadda za ka samu saudiya masar da irin su kuwait ana kiransu duwalul mu'tadila su ne masu sautar ra'ayi waɗanda su ba a faɗa da su sai duwalul mumana'a masu taurin kai su ne irin su qatar irin su siriya ita siriya ta samu kanta ne a tsaka tsaka mai wuya ba da dole a yi fada da tunda an kwace mata wani bangare na dole a yi fada amma ita ma da za a dawo mata da nata bangaren za ta ture dukkan ba wasu kadiya na laraba duk wani ishu wani kes na laraba ba zai dame ta ba tana faɗar yanzu maganganu ne kausasa saboda an taba abin nan kuma kula kun ga turkiya tana neman yanzu ta dawo da matsayinta na da matsayinta na da wanda da ita ce inuwa guda ɗaya da duk ƙasashen musulmi ke ƙarƙashin ta daula Uthmaniya ta taki wanda da ita ce take shugabancin kasashen musulmi gaba daya har ma kasashen da ba da ba da ba na larabawa ba yanzu a karkashin wata tuta ake ta musulunci ana da khalifa guda ɗaya. daga karshe da aka samu wannan shugabanci ya rushe taki ta koma daula ce ta ba ruwan Allah yanzu da aka dan kuma komawa ana raya wannan kishi na musulunci a zukata zuwan wannan su su Erdogan Rajab Tayyip Erdogan sai ya zama ta kamar tana so ta dawo da wannan matsayi nata na na da wanda kaga wannan dole yayi wa kasashen arna musamman Isra'ila dole ya bata mata rai shi yasa da tashi abin nan kai hare-haren nan kun ga ai jirgin da ta kai harin a kansa ta kakkashe mutane a cikin shine jirgin taki din wanda shi fi girma jirgin da suke kira marmara shi aka kai wa harin haka shugabanci a laraba baya samuwa sai da addini ko kuma ta karkashin kabila ta karkashin kabila zai zama shugabanci ne a daddatsi ba shugabanci ne da yake dunkule guri guda ba amma ta addini duk wanda yake cikin wannan addini zai bi kauya zai ba da baya zai zai zai goyi baya wannan shi ne abin da ibnu khaldun yake faɗa to shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam anan yake ƙara ƙarfafa musu wannan wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma rawahu anhu amirul mu'minin ali ibn abi talib haka nan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da amirul mu'minin ali dan abu talib Allah ƙara masa yarda ya ruwaito manzo Allah ce inna ta'atu fil ma'ruf kadai ana da'a ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi abin da shari'a ta yadda da shi a nan ne ake da'a haka duk wanda zai yi umarni a yi masa da'a akan abin da ya saba wa shari'ar Allah to sai da in karfin ka yafi wannan ko ba ita za ka yi in an fi karfin ka a nan ubangiji ba zai kama ka da abin da aka karfin ka ba aka gallabe ka amma matukar dai kana da damar da za ka iya sabawa to kakka yi da'ar wannan ita ce shi ne addini ne musulunci Allah ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq babu da'a ga wani mahaluki don a saba mahalicci wani hadisi hasan ne hadisin annawas ibn sam'an hadisi ne hasan domin riwaya shahr ibn haushab shahr ibn haushab hasanul hadith idan lam yukhalif ballantana riwayar sa anan ta dace da riwayar sahabbai da dama da suka ruwaito hadisi irin wannan kamar al-hakam ibn amr al-ghifari da ibrahim ibn husayn sauransu sun ruwaito da magana kwatankwacin wannan wannan shimfiɗa ce dai har yanzu ibn taimiyya yake kafin ya nutsa ya nutsa ya shiga cikin wannan sako don ya gaya maka cewa saƙon da da nake ɗauke da shi sako ne daga Allah da manzansa in kana son Allah da manzansa to ka yi ɗa'a ga wannan sako ni ban ce ka yi min ɗa'a ba cikin abin da na saba wa Allah a cikinsa ko na saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi wa Allah da manzansa da'a in kai haka to ka zama mai san Allah na hakika ka zama mai jibintar Allah da manzansa da mumine kuma tabbas wannan zai sa ka zama cikin rundunar da suke samun galaba to duk wannan yana maka shimfiɗa ne don kada ka zo ka ɗauka cewa ko zai kawo wani ra'ayinsa ne ko kuma zai matsa maka sai ka wani tsarin sani a'a a duk abin da zai kawo ayoyi ne da hadisai da maganganun magabata na kwarai yadda suka yi bayanin waɗannan ayoyi da hadisai shi kawai mai rubutawa ne mai ciro maka ne ba wai shi yake so ya farlanta maka ra'ayinsa ba don haka ya gabatar da wannan shimfiɗa wanda insha Allah darasi na gaba darasi na hudu bi za mu shiga ga dangadan cikin sakon da yake so ya isar ga waɗanda ya rubuta wannan littafi domin su Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله والصلاة ala rasulillah. رسول الله da farko zan fara da abinda mala aliyu baba ya faɗa dangane da fatawar da aka taɓa yi a nan kuma muka bar ta bashi abinda zan faɗa muku shi da abinda Allah ya ce fa in kana zo usratin fa naziratun ila maisara haka ƙara bin mu bashi wannan yana cewa shin wannan risala da muke karantawa akwai ta a cikin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya idan akwai ta a cikin wani mujalladi take to hakika babu ita a cikin majmu'ul fatawa wannan risalar babu ita a cikin majmu'ul fatawa da dadewa akwai wani malami da ake kira abu turabin zahiri ya rasu ya taba buga ta da matashiyar hukuku alin baiti wato haƙƙin alin baiti aka buga a wata mujalla da ake kira a tasawuful islami wato sufanci na musulunci a ciki aka buga wannan risala din amma kuma an shafe ta kun san ƙarshen ya yi magana akan kaburbura da gina masallaci akan kabari da zuwa kabari a a yi biki da waye sai suka share iyanan da suka bar wani abu a sannan kuma an buga ta a cikin jami'ul masail na shekul islam wanda wani malami da ake kira muhammad uzair shams ya haƙaƙa malami ne wanda yana zaune a ƙasar saudiya ya sani na a maka yake ƙarƙashin kulawar sheikh bakar abdullah abu zaid allah ji kansa da rahamarsa to akwai ta a cikin majmu'a ta uku majmu'a guda biyar ce suka fitar da sunan jami'ul masail na shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'a ta uku wannan risala take amma babu ita a cikin jami'ul abin nan a cikin shi yasa muka ce za mu fito da ita domin a buga ta ita kadai yadda za ta zama ta yi sauƙin samuwa ga kowa da kowa kuma ta yi sauƙin ɗauka a yau da ita kuma insha Allah za mu yi wannan ɗin sai tambaya ta biyu wannan yana cewa tambaya ta game da hadisin nan da yake cewa حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش تدد لي بفقي مي تنبيه أنا با أما لناسا وانا حديثي شيئا suna kokarin su ce yana magana a kan limamansu guda goma sha biyu limaman guda goma sha biyu an ce ya kunu ashara amiran za a samu shugabanni guda goma sha biyu dukkaninsu ƙuraishawa shawa suka ce to sha biyu din nan ana nufin a immar su guda goma sha biyu ma'asumai babu shakka daukan hadisin ka bashi wannan ma'ana akwai mughalata abinda malamai suke cewa mughalata wato kayi kuran ganganci akwai kuskure da za ka yi saboda baka sani akwai kuma kuskuren ganganci to akwai kuskuren ganganci wajen fassara wannan hadisi da wannan ma'ana domin arwayar hadisin ko dai isna ashara khalifa ko isna ashara amir khalifa ko amir khalifa shine wanda ya maye gurbin wani shugaba bayan shugaban ya tafi ya zo maye gurbinsa shi yake kira khalifa ko amir wanda yake da imara yake da al'amru wan nahyu ya ce ayi kaza ko a bar kaza wannan shine amir kamar yadda ruwa da ka kawo ta ce ya kunu na ashara amira wanda yake iya cewa ayi ko a bari wanda yake da wuka da nama a hannunsa babu shakka kuma an samu waɗannan goma sha biyu dukkaninsu ƙuraishawa kuma dukkaninsu suna da wuka da nama a hannu kuma dukkaninsu umara ne kowannensu kuma ya maye gurbin wani ne aka fara samun kan abubakar umar usman ali aka zo muawiya hasan hasan ibn ali aka zo su muawiya su yazid ibn muawiya har zuwa goma sha biyu dukkaninsu umara ne me zai hana ya zama wannan shine fassara hadisin bal ma wannan shine fassara hadisin saboda idan ka ce a ana nufin waɗannan limamai goma sha biyu wanda suka fara daga kan ali hassan daga husaini sai kuma 'ya'yan husaini har aka je kan sha biyu wanda suke ci almahdi almuntazar mahadin da yake ba a ma yi shi ba ba a ma halicce shi ba kaga anan akwai saba wa nassin hadisi domin waɗannan in banda ali da Hassan babu cikin su wanda ya shugabanci ba cikin su da ya maye kujerar wani a shugabanci ba cikin su mai fada a ji ya hana yake da al'amur wallahi yake da sulta a hannunsa mutumin da bai zama amir ba bai shugabanci al'umma ba a ce masa khalifa waɗannan in banda Hassan da ya saukai barwa Muawiya sai sai na Ali gabaninsa waɗannan babu shakka suna daga cikin khulafa sun rike sun zama sun maye guraben wasu amma waɗancan da ka faɗa ba khalifa bane ba amir bane ba khalifa bane ba amir bane saboda haka yaya kuma zaka kirawo shi amir ya zaka kira shi khalifa ka ka dauki hadisin ka dora shi inda ba na yake ba don haka hadisin lugatan wa shar'an ba zai dace da yadda shi a suke fassara shi ba in ka ce kulluhum min quraish su ma waɗanda abin quraishawa ne quraishawa kabila ce wanda karkashin ta akwai rassa abubakar ba quraishi ne ko ba quraishi bane to bai shiga cikin kullum min quraish ba me ya fitar da shi umar ba quraishi ne ko da abubakar ya fito daga kabilar bani tayyib umar ya fito daga kabilar bani adi usman ya fito daga kabilar bani umayya amma dukkaninsu quraishawa ne da haka in ka lissafo har zuwa karshen daular bani umayya dukkaninsu min quraish da haka kaga ai ba a saba hadisin ba gashi kuma ya dace da cewa su suke da ragaban mulki amma ɗauka ka ce ana nufin ana nufin waɗancan waɗanda ba su kai a tarihin da kake bayarwa cewa mutahaduna ne an matsa musu an hana su sakat ana ta bibiyar su wasu an kakkashe su wasu sun ɓoye wani ma daga cikin su ce har yanzu yana nan koyi a ƙarƙashin ƙasa kuma ya zai zama amir wa yake jagoranci to wa zai ba wa umarni ya hana tunda yana ɓoye a ƙarƙashin ƙasa. wanda yace a fassara masa ma'anar shajaratul mal'unatu fil qur'an shajarar mal'unatu fil qur'an ubangiji ya fassara inna shajaratal zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butuni ka ghali al hamim wanda ita ce shajaratul zaqqum ita ce shajaratul mal'una wato bishiyar abin nan bishiyar zaqqum wanda ubangiji ya sifanta ta tsal'uha ka annahu ru'usa shayatin wato ‘ya'yanta kamar kan shaiɗanu shajara ce ta furudu fi asilin jahim ɓal'u haka annahu ru'usa shayatin ubangiji ya fassara mana ita da cewa bishiya ce a can can can ƙasan cikin jahannama wadda take da ‘ya'ya kamar kawunan shaiɗanu. sai wannan da yake cewa ina son ƙarin bayani akan wannan ayar ta cikin suratu shura ayar mawadda wai ayar tana nuna cewa sayyidina aliyu da hassan da husaini imamai ne wannan ayar ita ce ayar da take ta kullu as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna inna allaha ghafurun shakur ubangiji yake cewa qul la as'alukum kace ba abinda nake ba as'alukum alaihi ajran bana nufin ku bani wani lada illal mawaddata fil qurba to anan ne yan shi'a suka ce wannan ayar tana nuna cewa sayyidina ali da hasan da husaini su ne shugabanni su ne a'imma duk wani wanda ba su ba to bai cancanta ya zama imam ba don haka abubakar da umar da usman kwace suka yi ba su cancanta ba saboda ba za su shiga karkashin ayar ba suka ce illal mawaddata fil qurba abinda take nufi a so makusanta ce makusanta suka ce wani hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo fatima da hasan da husaini a fatima ali hasan da husaini ya ce waɗannan su ne waɗanda aka ce ku so ya karanta wannan aya qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba to alal haqiqa wannan hadisin na farko dai ƙarya ne kamar da suka saba hadisi ba za su kawo hadisin gaskiya ba in kuma an ce na gaskiya ne sai a kawo mana shi a karanto sanadin mu ne mun ce ƙarya ne sannan na biyu idan ka ce wannan ayar tana nuna cewa hassan da husaini shugabanni ne a imma su za su yi shugabanci to kina abinda kake nufi faɗi ma ita ma za ta yi shugabanci za ta zama imama wanda kuma wanda ya saba wa shari'a musulunci mace a ba ta ragamar mulki musamman imamatul uzma kana maganar kafa hujja ne akan imamar ali da da da Hassan da Husaini duna ghairihi mun yadda su a imma ne amma wannan ba shi ke kore zamantowar wasu su a imma ba in kuma ka ce wannan ayar ita take nuna su a imma ne wasu su ba a imma ba to Fatima ma sai ka ce imama tana da imamatul uzma ka ganin ma ka saba sannan abu na uku wannan ayar makkiya ce domin a cikin suratu shura take dukkan surorin da suka fara da hamim hamim da basi din dukkan su makkiya ne ba wata sura da ta sauka a madina a makka aka saukar da su ka kuma ce annabi ya kirawo wato wannan ayar ta sauka annabi ya kirawo a fatima da hassan da hussein da ali ya ce su ake nufi wanda kuma mun sani a tarihi a auren sayyidina ali da fatima ya kasance bayan yakin badar ko sannan ba a haifi hassan ba sai shekara ta uku bayan hijira sannan shekara ta hudu aka yi hussein to ya aka kuma a makka zai kira su ya ce illal ta fi tsoro kaga wato kamar yadda ibnu tabiya yake ta shi dan shi asiran manzo Allah ma bai san ba saboda duk ya bata lokacinsa da rayuwarsa wajen rigima da daru haka ya kira ma ya karanci a hakikalin waye manzon Allah to ba a ma Hassan da Husainin ba a lokacin ballantana har a ce a jawo su a ce illal mawaddata fil qurba aya ce makkiya sannan ita kanta ma'anar ayar yadda suka fassara ba haka ma'anar ta take ba ba shakka ana son wajibi ne a so alil baiti kuma muna son alil baiti ba wanda zai mana zai zai nuna mana son alil baiti sai dai mu gaya masa me me son alil baiti amma wannan ayar ba akan wannan take magana ba domin ɗaya daga cikin alil baiti din ya fassara ayar a cikin sayyid bukhari sa'id ibn jubair ya tambaye sayyidina abdullahi dan abbas yace an tambaye shi game da wannan ayar kullu as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba sai sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair ne mutumin kufa ne sai farat yace illa an tasilu al al qarabata allati bai illa illa an illa an ah, la tu'zu la tu'zu qarabati suka ce ma'anarsa shine kakku cuci kada ku cutar da kada ku cutar da da dangi na sai ibn jubair ya fassara ta da haka sai abdullahi dan abbas ya ce ajilta kai gaggawa ba haka ma'anar take ba yace ma ma min batnin fi quraish illa wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha qarara babu wata kabila babu wata kabila cikin quraishawa face annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata alaka ta jini da su to shine Allah ya saukar da wannan aya yake cewa ba wani abu nake kokar nake neman ku bani ba ku kafirai da nake kiran ku musulunci illa almawaddata fil qurba ay illa an tasilu alqarabata allati bayni wa bainakum Allah ku sada zumuncin da ke tsakanin kada ku tuce ni ku banni in yi da'awata wanda ya fahimce ni ya yi imani da ni wanda bai fahimce ni ba shi ya ju kaga ba tana kira ne a so karaba tana nufin kusa da zumuncin da yake tsakanina ku ƙurayshawa tsakanina da ku tunda babu wani gida na ƙurayshawa face akwai wata dangantaka da ta hada mu da shi kaga bai kawo a ce an kira an ce eh, Hassan da Husaini da ka sune sune a imma wannan Abdullahi dan Abbas shi wannan fassara kuma Abdullahi dan Abbas din nan yana daga cikin alif sai sai in kun kore shi yana cikin sannan idan ka dubi ginin ayar ita karan kanta gininta a larabce inda a ce ana nufin ku so zawil kurba to cewa za zawil kurba ba fil kurba ba domin Allah maɗauke sarki ya yi amfani da kalmar a gurare daban inda yake nufin makusanta ba ita karaba ba yana nufin su masu karaba ɗin akwai ayoyi da suka zo amma ba su zo ba da kurba kawai sun zo da zawil kurba ko zil kurba kamar inda Allah ke cewa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa li dhil qurba ba ce wa fil qurba ba kaga anan ana nufin su makusantan ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi wa lirrasuli sai ce ne wa li dhil qurba kaga sai da kalmar dhil qurba ta zo kalmar zi ta karu sannan aka fa ba ta akai wa fil qurba ba wa atal mala ala hubbihi zawil qurba kaga zawil ba a ce kawai wa atal mala ala hubbihi fil qurba ba to irin waɗannan ayoyin suna suna nan da yawa wa abdullah wa la tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana wa bil qurba kaga sai da aka kara kalmar zil qurba saboda haka da a ce ana nufin ku so waɗanda suke makusanta to da sai ayat ta sama qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata bi da ba za a ce illa al mawaddata fil qurba ba sai a ce illa al mawaddata li qurba kamar yadda waɗancan ayoyin duk suka nuna yadda Allah ya amfani da kalmar ita dhil qurba din ana nufin makusanta amma nan ce aka illa al mawaddata fil qurba haka kaga ana nufin sai dai ku yi min soyayya a cikin zumunci da yake tsakaninmu da wato abinda nake so ku sada zumuncin da ke tsakani na da ku alal akalla kada ku cutar da ni ba na bukatar ku biya ni komai amma ku kyale ni in yi da'awa ta shine ma'anar ayar wannan ita ce fassarar da Abdullahi dan Abbas ya nuna sannan kuma idan kana nufin ita wannan aya tana nufin ka aso kowa addara ma tana nufin aso ahlul baiti dan an ce aso ahlul baiti shi ya nuna ka aso wani kuma ai ba shi yake nuna ka aso Abubakar ba ka aso Umar ka aso Uthman ka aso sauran sahabbai in ba mun saki mun yadda cewa tana nufin a so ahlul baiti wannan ba zai kora san san san sayyidina abubakar abdullahi dan amr abdullahi dan as umar ibn al-as ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin muslim ayyun nasi ahabbu ilayka manzo Allah ya ce abubakar manzo Allah ya ce aisha قال فمن الرجال قال أبو بكر قال ثم من قال عمر wa ka fi so cikin mutane ya ce aisha ya ce a maza nake nufi ya ce abubakar ya ce saiwa ya ce umar ya ce saiwa ya ce usman yana tsammanin zai ce sai shi kaga ashe za ka so wani manzala kuma ya so wani kai ma kuma musulmi za ka so dan uwanka musulmi ba sharaɗi ba ne don za a so alibaitu kuma a ki sauran musulmi masalul mu'minina fi tawaddihim وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى Allah ce misalin muminai wajen soyayya su ga juna kaga ashe muminai suna son junansu don haka ko da a ce ayar tana nufin a so ahlul baiti wanda daman san su haƙƙi ne nasu to waka kore kuma ka so sauran sahabbai bare kai hujja da ita akan kin sauran sahabbai an fahimta kuma dan an ce a so mutum ba shi yake nuna kuma shi ne zai yi imamar uzma ba ba ya ce an tambaye shi waki su ce Aisha ya nuna kina Aisha tana da imamar uzma ko ku a duk wani wanda kace kana so dole ne ya zama shi ne shugaba na gaba ɗaya in ba haka ba to duk wanda ya karbi shugabanci zalunci haka babu alaka tsakanin hujja da ayar da kuma abin da suke da awar assasawa na cewa Abubakar da Umar sun kwaci shugabanci ba su cancance shi ba babu alaka ko da bisa tafsirin da suka yi wa ayar in ma mun sakan musu haka tafsirin yake ta karkashin sa ba za a samu cimma biyan bukata ba sai ya ce na ji wani malami ya ce wai sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ayar nan da take cikin suratul bayyina inna allazina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya. sai ya ce ali da 'yan shi'arsa su ne mafi alherin mutane malamin ya kafa hujja da littafin tafsirin imam suyuti durrul mansur durrul mansur ne a ƙarƙashin ayar me ya gaskiyar wannan magana ayar dai gaskiya ce amma maganar ba gaskiya ba ce ayar da su innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai waɗannan su ne mafi alkhairin halitta akwai hadisai rubabbu na ƙarya wanda ko malamai sun yi bayanin dalilin zamantowar su ƙarya su ne ake ɗauko a hujjar kan ba yadda za a yi ƙarya ta samu gindin zama sai dai a ƙarya a haɗa kare amma ba samu gaskiya ba akwai hadisi a cikin ah, alhiliya ta abu nu'ayyar akwai a cikin tarihi dimashq na ibnu asakir waɗanda suna kawo hadisai da asali wato da salsala ta mazaje wanda suke ɗauke da wannan ma'anar wanda dukkaninsu babu wata ruwayar da ta kai labari kowace sai ka samu akwai bara gurbin da shi ake tuhuma da wannan ƙaryar kaga akwai akwai shi a cikin tafsirin tsabari wanda ya ce aliyun wa shi'atuhu karkashin tafsirin ayar amma daga wayar ruwaito ya ruwaito shi daga ibn humayd muhammad ibn humayd ar-razi shine malaminsa da ya ruwaito ruwayar a wajensa muhammad ibn humayd ar-razi duk manyan malaman garinsu da suka yi zamani da shi sun jefe shi da ƙarya duk sun jefe shi da ƙarya ka ka duba tarjamarsa a cikin tazibul tazib ko tazibul kamal abu hatim ar-razi ɗan garinsu ne ya karyata shi abu zur'atul razi dan garin sa ne ya karyata shi fadlak razi dan garin sa ne ya karyata shi bal ba da yadda wani malamin jarh wa ta'dil yake cewa dukkan malaman rai ar-rai sun yi ittifaki akan cewa makaryaci sannan ya zama a cikin salsalar akwai wani da ake kira ziyad ibn munzir abu jarut wanda shi kuma wani rikakken dan shi'a ne da shi ma aka fi tuhuma da hadisin an ba fi tuhumarsa da hadisin sama da shi abu muhammad ibn humaydin razi ana ji shi wannan ɗan shi'an abul jarud a cikin salsalar shi ya yi ƙaryar eh, ibn hibban ya kawo shi a cikin kitabu du'afa ya ce kuma haka yake yin kirkiri ƙarere ya jingina mutanen ƙwarai shi wannan ziyad ibn munzir abul jarud shi ya rawaito wannan ruwayar sannan ibn jauzi jawzi ya kawo shi a cikin al-mawdu'at kaga rubaba hadisi ne na ƙarya haka nan sauran ruwayoyin su ma dukkaninsu ba su kubuta da daga waɗannan waɗanda ake zargi da cewa sun yi ƙarya ba kawo su yi kawo shi a cikin durrul mansur ba sharaɗi ba ne na cewa ya inganta shi saboda shi yana tattara komai ne kamar yadda malamai suke cewa kana yajma'u shay'an wa diddahu wani lokaci ma sai ya hada abu da ya zama kamar kamar wanda yake yin itace da daddare ka hatibul bullet mai neman itace tara itace sai ya dauko micijiya ma bai sani saboda haka tattarawa yayi ta yi amma bai tace ba wanda su yana da wannan yau da a ce da ya kawo ya ce na inganta shi to shi kenan sai mu ce a nan za mu ja da su duk da ba mu sakan masa ba in ya inganta shi me hujjar inganta shi ya zai yi da waɗannan rubabbun da suke cikin isnadi sannan in ka duba karan kanta ayar ai ba zai yi ka takaita fassarar ta da ali da shi a ba domin Allah madaukakin sarki da farko cewa innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya kaga kaso na farko kenan ko waɗanda suka kafirta daga cikin alil kitabi da mushrikai Allah ce fi nari jahannama khalidina fiha suna cikin wutar jahannama za su dawwama a cikin ta sai ce ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin halitta kaga an faɗi kaso na farko kaso na biyu kuma innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya kaga duk mumini yana ciki tunda kaso na farko mushriki ne arne ne kaso na biyu kuma muminai ne masu aiki na kwarai in ka da sauran muminai masu aiki na kwarai daga cikin wannan kaso ina za ka jefa su fi sabilillahi kaso na farko kenan gida biyu ne fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir kaga dole ka yadda kowane mumini da ya aiki na kwarai yana cikin wannan innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula amma ka takaita abin ka ce annabi ya ce kawai ali ne da shi asa sauran duk kenan suna cikin kaso na farko kada akwai rashin hankali saboda ita kanta ayar idan ka karanta surar ita kanta za ta sa su a cikin rikici an faɗi kaso na farko ai da sai a faɗi kaso na uku kuma wanda su kuma za a ce sauran mumine suna ciki kaga aka ce aliyu wa shi'atu kenan dan shi'a shi kadai ne dan aljanna kowa kafiri ne kenan yana cikin alladina kafaru bi alkitab wal mushrikina wanda kaga wannan ya saba ma suke faro ka ganda da shi duk da cewa ba aqida su bace sai dai suna koyewa a gurin a gurin dan shi'a duk wanda ba shi'a yake ba kafiri ne wanda ba shi a kafiri ne don haka ba mamaki ya zo ce eh to be duk wani ma ba wanda ba wa shi a tuba yana can ya kafarta kowa sannan abu na na dauke nan na hudu kalmar shi'a shi'atu ali babu ita a zamanin manzo Allah kalmar shi'atu ali babu ita a tarihi babu ita annabi bai kafa wani wani fati ba sunan shi hizbu ali ko shi'atu ali inda zai kira wasu su shiga nan wasu su ki shiga bai yi wannan ba shi yasa yan shi'a suka rike wannan akan cewa tun zamanin manzo Allah akwai yan shi'a fi sabilillah ka taba jin annabi ya ce wani dan shi'a ne wani ba dan shi'a ba to shi ma manzo Allah kenan dan shi'a ne sai ka kira manzo Allah dan shi'a tunda ka ce su ne khairul bariya in baka sa shi anan ba kenan ka sa shi ma a kaso na farko kuma ka ce shi ma dan shi'a ne shi ma shi ma shi ma dan goyen baya ne kenan dan shi'a ma'anarta masu goyen baya wato shi ma dan goyen baya ne yanzu kamar kamar wanda yake yake goyen bayan wani party PDP ko PDP kaga akwai cin mutuncin manzo Allah in har za a yi shi'a a yi shi'atu Muhammad mana ya zama kowa a bayan sa yake sai da ali da saura da su bi dan me shi zai zama mai bi in kuma ka ce a'a shi shi baya cikin shi'a din to ka jefa shi kenan kaso na farko tunda ka ce su waɗannan ula'ika hum tunda hum abin nan damirul hasri ne zuwan damirul fasli tsakanin al-mubtada wal khabar yadullu ala al-hasr haka makka ce waɗannan su ne kawai alkhairin halitta shi baya ciki kenan to kaga anan ma zaka shiga rikici dole ne ka dawo ka yadda cewa wannan aya tana nufin duk muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai waɗannan su ne khairul bariya ubangiji a ƙarshen ayar sai ce jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al khalidina fiha abada sai ce me zalika liman khashiya radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah kaga yace zalika radiyallahu anhum wa radu anhu kalmar radiyallahu anhum wa radu anhu mun san suwa aka yi amfani da ita akan dan Allah sahabbai والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم kaga kenan waɗanda suka fara shiga ƙarƙashin wannan su ne su abubakar da umar da usman ɗin da kake faɗa da su domin a can ya ce maka radiyallahu waɗannan ma kuma ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu sannan Allah a ƙarshe ce zalika liman khashiya rabba duk wanda ya ji tsoron Allah yana ciki kaga ashe ba a rufe kofa ba Allah ce inna ma inna ma yakhsha min ibadihi al-ulama haka duk wani malami mai tsoron Allah yana ciki duk wani malami mai tsoron Allah yana ciki da haka kaga daukan wasu hadisai rubabbu ka ce zaka fasara aya da su zaka shiga cikin rikici ba kankani ba na ga dole mu tsaya anan dan naga a lokaci yayi da fatan an samu karin da malam malam yake nema Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad